yadda gidan talabijin ɗin aljazira yake nuna kai wasu hare-hare da isra'ila ke ci gaba da yi a kan zirin na gaza kenan ɗazu da rana hare-haren da mahukuntan falastino suka ce sun kai ga halaka kimanin mutane biyar cikin waɗanda suka kwanta daman har da wani matashin da ke shirin angoncewa a wannan makon احنا صدمنا صدمنا صدمه كبيره yace mun yi matukar girgiza da wannan mummunan harin kan mai uwa da wabin da isra'ilan ke kawo mana abin takaici duk har-haren da take kawowa kan fararen hulan da ba san hawa ko sauka ba ke karewa haka kwatsam sai muka ji fashewar bama bamai da muka fito don kawo ɗauki ba abin da muka gani kan banda ƙononin gawakin da baka iya ganewa ko masu waye kansa ta athar ma bayyana. adadin falasɗinawan da isra'ilan ta kashe a tsokin kwanaki biyu da ta fara kaiwa hare-hare kan ziran na gaza da kamar yadda mahukuntan falasɗinu ke cewa a yanzu sun kai 32 cikinsu kuma hadda baha abul ata wani babban kwamanda na kungiyar jihadil islami wanda isra'ilan ta kashe ta hanyar kai hare-hare da rokoki kan gidansa hare-haren da suka ritsa da matarsa da ɗansa su ma dai mayakan na aljihadil islami sun ci gaba da kai hare-hare da rokoki kan yankunan isra'ila da ke gaba da zirin na gaza hare-haren da suka kai ga yi wa wata tsohuwa mummunar rauni waɗanda kuma suka sanya buɗe ramukan ƙarƙashin ƙasa a yankunan don samar da matsera ga masu neman gudu dama dai kungiyar ta jihadin islami ta ginda wasu sharɗa na tsage ta buɗe wutar da ƙasar ta masar ta shiga tsakani don a cin musu sharɗin da suka haɗa da dakatar da hare-haren da take kaiwa kan yankunan zirin gaza nan take da kuma dakatar da jefa hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zanga a yankin sannan daga ƙarshe dole a sassauta killacewar da ake wa yankin na gaza kana ta ƙara da gindaya wani babban sharaɗi kamar yadda shugabanta hazim atiya ke faɗi ستبقى معركتنا مع هذا المحتل yace yakin da muke da makiyanmu sojojin mamaya yaki ne wanda ba ma ganin zai kare muddin ba su fice daga yankunan mu baki ɗaya ba kuma duk wani batun tsagaita buɗe wuta ba zai yi aiki ba muddin isra'ilan ba ta dakatar da kisan ɗauki ɗaiɗai kan jagororin mu ba. عندما أوقفت الاغتيالات Ƙungiyar Hamas da ke iko da yankin na Gaza da wacce kuma ta cimma yarjejeniyar na ta buɗe wuta da Isra'ila tun shekarar 2014 sakamakon shiga da ƙasar ta Masar ta yi a wancan lokacin ma. Ta ce duk wani harin da Isra'ila za ta kai kan mayakan sa kai da ke zaune a zirin Gaza tamkar keta yarjejeniyar da ta cimma da Isra'ila ne. don haka ba za ta naɗe hannu ta zura ido tana ganin isra'ila na ci gaba da kai hare-haren cin zali kan yankin ba mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar